alaikum Allah ya kara malin lafiya da rayuwa mai albarka amin malam mutum ne yake da dan uwa a asibiti kuma dan uwan shine yake jagoranta asibitin wanda na gwamnati ne sai mutumin ya zama duk lokacin da ya je asibiti ba a karɓa kuɗin da ake duba shi malam don Allah menene matsayin wannan Allah ya saka da alkhairi to idan shi ne shugaban asibitin ya ce a albashin shi za a rika yankewa ko kuma gwamnati ta ba shi dama an mishi wani matsayi na musamman cewa akwai alfarmar da aka masa cewa za a rika du an ba shi slot ko na in wasu an zo ko yana da yan uwa kowa a duba su kyauta to halas kake zuwa ka a duba ka amma kawai irin na najeriya ne da ake yi to wannan ba daidai ba ne wanda wannan shi ne yake kashe kasanmu. jiya haka muka da wani yaro yanzu yana nuna min wai kati wani kati wai id card ne an mishi kati wai shi dan bariki ne na shi kai ne hada ka da bariki wai wai yanzu duk inda ya tsaya kawai wai wai da ɗan sanda ko ka sai ne sunan su ko wai da sun tsaye da su kawai sai da ya fito kawai ya nuna musu wannan kati na ce na banza ne wannan katin naka ka kai ka baka da kishin ka ka yin takaddun mashin baka cika dokoki ba ma shi kenan ka je a maka katin wallahi malam baka san baka san baka san wahalar da na sha aka sha ba kafin na ce ka'idojin da aka kashe ba wai ban san dokokin matakan da aka bi ya samu wannan katin na ce eh, mana an ta matakai an ta dokokin ƙasa an samu maka da da kati katin da bai da wani amfani kai ba dan bariki wai barikin sojoji wai in yazo ya nuna wai wai wanda sojoji suke ma ƴaƴansu da ƴan uwansu yi da alaka da bariki ko barikin ƴan agaji yi da alaka da ita balle barikin sojoji to kaga duk shine irin waɗannan abubuwan su ne kasan nan mu haka muke kafa fama ba mu san ranar da za ta gyaru ba sai dai Allah shi kyauta shine wannan so daga idan shine aka mishi wannan damar aka bashi shi ya sa ka a ciki to halas ne ba komai wannan amma in ba haka bane kawai Najeriya ake yi shi kenan tun da ba lissafi ake ba kawai da ka zo a duba ka ka wuce to ka ga shi ke Allah ya gafarta mana Allah ya shirye mu na'am wa alaikum salam na'am ya kafa ba eh. ah. idan ma saɓani malamai suka yi a kai yi shi sa muka faɗi cewa akwai saɓani a wajen al'imamu ahmad idan mutum ya salla bayan sahu shi kaɗai sallar shi ba ta yi ba amma limamu malik yana ganin ba laifi ba ne to shi abin da limamu ahmad ya ce idan mutum ya zo masallaci ya tarar da sahu ya cika shi kuma shi ne na farko ba kowa aka ce sai ya jawo wani sai su zo sai su haɗa sahun domin kaga ba za su masa waje a wajen ba za a masu to amma dan an jawo mutum ɗaya ya dawo ya taimake shi sai su haɗa sahu su biyu shi kenan kaga ya fita daga saɓani a nan kuma kaga mutane sai su san wannan karatun kenan kaka je ka jawo mutum ya ce lafiya me kake nufi eh? ko kuma daga jawo an jawo shi kawai ya kai kulli kaga an samu matsala eh to amma idan an sani to shi kenan sai ya jawo shi sai su zo su in wani ya zo to sai ya koma wajensa mun gane sai wancan da aka jawo sai ya koma wajen shi shi na an fita daga saɓani cewa in mutum ya salla shi kare a bayan tsaho salla shi ta yi ko ba ta yi ba eh, shi ne wannan hmm. alaikum addu'a addu'a wani sifta na ya zai yi mana yana tambaya ne du'a wani siftahi mutum ya zo yana bin liman shi kuma limamin baya yi kaga zai fara karatu kila a bayyane kenan ko kuma a'a ya zo a riga an fara sallah kila limamin na yi ya riga ya yi to ya zai yi in zai yi duk zai iya yi hmm, sai ya aitin da dama a ɓoye ne ba a bayyana ake yi ba a ɓoye ake yin du'a ulistiftahi ba a bayyana ake yi ba shi yasa hatta abu huraira ma sai dai tambayi mazo sallallahu ya ce ya aikin Allah du'a abin da kake faɗi in kai kabbara kafin ka fara karatu ne kake cewa mazo ce dama na san ba wanda zai mu wannan tambaye sai kai ya aba huraira saboda san ka da ilimi to sai mazo ya faɗa masa cewa ga abin da yake faɗa ya faɗa masa ɗaya daga cikin addu'o'in da suka tabbata na istiftahi din اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبعد ya ko ya faɗa masa cewa ga abin da yake faɗa sadaka ya halasta mutum zai iya faɗi tun da abu ya ake yi ba a bayyana ba dama abin aka hana shi ne lokacin da liman yake yin karatu kai ma ka zama kuma kana karatun a bayyane shi ne wa alaikum salam saboda gudun yana ɗaure da murku wannan harka sai kabbar sallah sai ran da an yi wannan tambayar ko an na kawo hadisi ne harshen damo shi ya wuce ma harshen damo shi biyu ne ko to ba mai harshe uku ce in ya yi haka da yi laifi ba amma dai ya saba ma abin da ake so a yi abin da ake bukata shine ka taho a nan mutum ya taho a nan sai eh? ya shiga sahu ya kabbara kuma manzo sama ya bashi tabbas in ya samu sallah wannan ruku'un ko ya samu sallah to shi kenan ta yi in kuma duka bai samu sallah ba to yana da ladan sallah eh, yana da ladan jama'a Allah zai rubuta shi cikin waɗanda suka halarci salatul jama'a abin da muke mantawa ke shi yasa ake wannan guje-guje eh, gudu dai ba kyau mazan sama ya hana to amma tsayawa bayan sahun sai ruku'u daga baya kuma sai mutum ya shigo to shine malamai suke tattaunawa a kansa kauli radi dai khilaful aula ne sabanin abin da ya ne mutum ne abin da ya fi shine kada ya yi ya bari ya taho ya zo cike cikin sahu cikin natsuwa ya kabbarta ya yi ruku'u a yi ruku da shi a ga masal in liman ya dago kafin ya yi shi ke Allah zai ba shi lada hmm. na'am wa alaikum salam raka'atul qadr bayan subahi sai eh, ban gane ba da an gama eh ya tabbata ana yi eh, ana maimaita ana rama a fajr ta fuska biyu fuska ta farko ita ce fuskar in an gama sallah kai tsaye sai mutum ya tashi yayi eh, in an gama sallah asubahi mutum da ya a talfajir ba kafin a yi sallar asubahi sai bayan an gama to idan yana son ya rama ta sai ya yi ta nan take bayan an gama sallah asuba ya tabbata wani sahabi ya tashi yana yi annabi sallallahu alaihi sama. ya gan shi ya tambaye shi ya ce wata sallah ce kake yi haka ya ce ai raka atal fajiri ce ban samu damar yi ba kafin ai sallar asubahi shine yanzu na tashi in nake yi manzon sama bai hana shi ba kaga an samu hujja tana sannan kuma ya tabbata manzon sama ya faɗi cewa man fatatu raka'atal fajri falyaqdihima ba'da ma tatlu'u shams hadisi ne sahihi shi kuma manzansa ya ce duk wanda bai samu raka a talfajiri ba to ya rama su bayan rana ta fito daidai lokacin da ake sallar walha to sai mutum sai ya yi to duk wanda mutum ya yi daidai koye waccan koye wannan duk wanda ya yi daidai ka gane da yawan mu dai mun fi sabawa da ta farkon mun manta ma da ta ƙarshen eh, kuma ita ce hujja ta tafi ƙarfi domin manzo san umarni ya bada waccan kuma ya ga ana yi ne amma bai hana ba to kullum wancan ya fi ƙarfi to mu jaddada wata ranar ka manta to amma wani zuwa manta kai mutum zai shi kenan kuma ya shiga faga duniya Allah shirye mu na hmm. ya da eh. hmm. hmm, kuna yawaita yin ta to ku bari sai mun zo lokacin sallah in mun zo kitabu salati duk za a yi waɗannan batutuwa hmm. Hmm. Eh. sai ya azkar mana ai su azkar an alakanta su da sallah farilla ne eh, da yawa aka yi wannan kuskuren tambaya ce mai kyau yi, eh, akwai fikiru a ciki da yawa za ka ga mutane ana gama sai su leke zikiroran bayan sallah an alakanta su ne da sallah farilla ba da nafila ba gane shi yasa a sunna ba a raba su da nafila nafila ta shiga tsakanin zikiroran da ake bayan an gama sallah farilla da kuma nafila a sai ka gama yin su tsaf in za ka yi nafila sai ka tashi kai nafila to ka ne nafila ce sau da kan ka gama zikiroranka ko kai iyaka abin da za ka yi idan suna da yawa ma ai ba ba ma iya yin su duka mukan da ba abin da za mu yi ne wani in kauce Allahumma anta salama minka salam tabarak ya zal jalali wal ikram Allahu abin da astaghfirullah astaghfirullah guda uku sannan kawai sai ya fara tasbihi kenan ya gama abin shi yayi abin da ya iya kenan amma suna da yawa ko zikiroran da ake yin su na adbaru sala as-salawatin mafruḍa suna da yawa suna da yawa eh, ka gani na'am na'am ai ban gane tambayar ba hmm. to ina limamin yake shi shi ne yana nan a cikin masallaci to me ya faru an cire shi ne ko an mai zanga-zanga inda zamani ake na demokuraɗiyya ko an mai tawaye me yasa galiman wanda yake shi aka naɗa wani zai shiga sallah bai daidai ba bai yi ladabi ba bai dace da shari'a ba ya saba ma shari'a idan ga limamin da mutane suka yadda da shi aka yadda da shi shine liman to baya halasta wani ya zo ya shiga limanci zai baya halasta sai dai in shi ne na ɗaka in shi ya naɗa sai ce bismillah na shiga to sai ka shiga amma ba haka ba haka shiga ka ja mutane sallah sannan in mutane suka ce ba ta son ka mutanen kirki suka ce ba ta son ka limanci ka kyale su ka je kai sallar ka kai ma ka zama mamu Eh, manzon sama ya ci cikin mutane ukun da Allah zai karɓan sallarsu akwai man amman na tsohon lahu karihu mutumin da ya salla mutane ba sa san shi amma ba su irin na mutanenmu na demokuraɗiyya ba su so na gaskiya eh, ka gani ko da ka baya cikin ladabi ga liman wanda mutane suka yi ittifaki a kansa shine limamin su wani kuma ya zo ya ja sallah ba daidai ba ne wannan kuskure ne babba sosai kuma saban Allah ne saban Allah ne domin keta shugabanci ne shugabanci kuma aka keta shi to rayuwar al'umma ba za ta tafi daidai ba amma idan mutane suna tafiya a kan shugabanci da tsari to shine za su ci nasara amma in suna saba ma shugabanci suna son zuciya to shi ke nan ba zai yiwu ba na na to in mun zo duk za mu yi su ai suna da yawa za mu lissafta ka ji ɗaya ga ta nan akwai subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk akwai allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al ghaibi wa shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقال جاء قيس da kan aka zo lokacin su sai ba an ta awwalul muslimina ba kai ba kuna awwalul muslimin <laughs> wannan na manzo Allah sa salama ne eh, shine awwalul muslimin amma kai wa ni ma wa ana <laughs> eh, <laughs> to kenan Allah shi taimake mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya suka da alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya sanyaya mana halin da muke ciki Allah ya ba mu wadata da arziki ya kawo mana da yunwa da razana da firgici da tashin hankali Allah ka saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu ya Allah yadda wannan ƙasar take da ya Allah ka da mana da arzikinmu da zaman lafiyar mu ko fiye da haka ya Allah ka kwantar da hankalinmu ya Allah idan wani laifi muke maka ya Allah ka yafe mana kuma ka azurta mu da barin wannan laifin ka gafarta mana ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka saukar da alkhairi mu bayin ka ne kaskantattu ya Allah muna kaskantar da kai zuwa gare ka ya Allah ya Allah kai ne sarki gwani na gwanaye ya Allah madaukakin sarki kai ne mabuwayi mai hikima ya Allah madaukakin sarki mu masu rauni ne gajiyayyu kasassu ya Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah kai kaɗai kike ba ka da abokin tarayya ya Allah maɗaukacin sarki ka sauƙaƙa mana wannan halin da muke ciki ya Allah duk wanda yake nufin wannan ƙasa tamu da sharri ya Allah ka mayar masa da sharrinsa ya Allah duk wanda ya shirya mu wannan ƙasan makirci ya Allah ka kama hannunsa ka mayar masa da makircinsa zuwa gare shi mu kuma ka bamu mu zauna lafiya Allahumma shigal lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين